anna lahumu ajiran Hassana. ma kisi na bihi abadan. wa yunziran lazina qalu takhazallahu waladan ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kazib wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا wa habibina صلى الله عليه وسلم Yan uwa, barkanmu da warhaka Allah ya ta'ara mana wannan numfashi mu yi ta kai difa'i ga janabin annabi Muhammadu to wani Yusuf mu ma mun zama almajirai yanzu mun sa karatu a wajen shek malam alwustazu al'izala alwahabi <laughs> ya sa mana kitabun al'ukudu duriya fi mana ƙibi shehul islam ibn harra'i ko harrami saboda haka mun ji daga gare shi shi ma shi ma ya ji daga gare mu hausawa suka ce ka san me za ka faɗa amma ba a san abin da za a mayar maka ba kuma na gaya muku na ƙarshen zamani ƙanana-ƙanana, kanana-kanana da shayin akwai kuma irin jarrabawa da shayin islam ibn taymiya ya gaba da ita a cikin da shayin yi da shaddin halin wannan ma yana daga cikin abin da littafin bai tattauna a kai sai kuma kokarin shan al'a rasuwar ibn taymiya da ya yi wannan mun na mu ba ni wannan abin guda daya mana hmm? a'a wannan abin wuya na. ba biyu muke da shi ba ta da ban kwana da malamai da yawa sun tattauna ibn taymiya yawan masauran zamanin sa waɗanda da biyo bayan da littafi wannan takaitan takaicewa don ko wanda zai yau ya san na shi littafin alƙudun littafi ne na ko littafi ne na bayanin ibada ko littafi ne na bayanin mu'amala ko littafin ga abubuwan da ya kunsa sai dai cikin waɗannan abubuwa da mai littafi ya tattauna za mu ci karo da waɗansu abubuwa wanda wasu suna da alaƙa da aƙida wasu suna da alaƙa da ibada wasu suna da alaƙa da mu'amala amma dai asalin littafin ba an rubuta shi ba ne don maganar aƙida ko ibada ko mu'amala kamar littafi ne kawai na tarihi musamman ma tarihin na shehul islam ibn taymiya kadai abubuwan da suka faru gare shi kafin bayan rayuwarsa da kuma gab da rasuwarsa to malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim an fara karatu kenan a sa abu da ilitabi Allah ya isar mu kuma madalla da majibincin al'amari shi ne Allah. Qala Shaykhul imamul Al-Hafiz al zo mana ka gode mu malami shehu shugaba mahaddaci mai tabbatar da matsaloli na ilimi ya ce ah, shi wa abu abdullahi Muhammadu bin ahmad bin abdulhadi al-maqdisi ma'ana mawallafin littafin kenan rahimahullahu wa radiya anhu Allah ya ji kansa kuma ya yarda da shi ko kalmar wa radiya anhu Allah ya yarda da shi mu ahlus sunna ko ɗan izala ko wahabiya kaji mun cewa mutum radiyallahu anhu wanda ba sahabi ba ko addu'a muke masa sun ba sahabbai idan aka ce radiyallahu anhu ko anhum wannan labari ake bayarwa domin Allah ya riga ya ce ya yarda da su wasabi min al-awwal min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabahu bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu laqad radiyallahu anil mu'minin ba amma duk wanda ba sahabi ba mu a aqidan mutane suna maka ce radiyallahu anhu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 da farko da ya ce kala shaihu al'imamu alhabizu ko da yake bismillahir rahmanir rahim fara da inda ya fara ba hasbi wani wa ni'mal wakilu kala shaihu al'imamu alhabizu almuhakiku abu abdullahi muhammadu bin ahmad bin abdullahi alhadi almuqaddasi rahimahullahu wa radiyallahu anhu to anan akwai gaba guda ɗaya shekarun baya mu ne kaɗai muke cewa shahinanmu radiyallahu anhu suka kafurta mu suka mushirikantar da mu suka bidiyantar da mu kafin mu shiga karatu kai tsaye me manufar sa al'ukudu durriya da a jawahirul ma'ani ana mukarana ne don a gane suwaye kafirai suwaye mushirikai suwaye yan bidi'a ko ba haka ba ne? wato ina so in wayewa masu binmu da masu bin shi shi mai abin mai sunan shi lawali da malar lawali mutane su yi adalci Allah yana jiwa wala kumshan shan'anu kaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa saboda haka bari in fito da karatun cikin fili wannan shine mukarana dama mu kafirai ne dama mu mushrikai ne dama mu yan bid'a ne a wajensu saboda haka yanzu bari a fito da mu, da shirkan mu, da mu. fili a nuna wa duniya kun fahimci karatu na malali to abin da nake so in wayar wa al'umman musulmi kai duk wanda zai ce maka kai kafiri to bai kamata a same shi da kafirci ba an fahimci karatun nan duk wanda zai ce maka mushiriki bai kamata a same shi da shirka ba duk wanda zai ce maka bidan bidi'a bai kamata a same shi da bidi'a ba kun fahimci karatun nan dan in ka ce mun kafiri muka zo muka same kafircin kamar fi na fir'auna to me amfanin ci gaba da karatu Kuma aka haka ba ba san makal ba <laughs> Kuma aka haka ba ka ce mu mushiriki shirkan kama ya fi na iblis kaga yanzu maganar ba karatu ya kare ba ai sai da ce subhana rabbika rabbil izzati a tashi ba ba haka ba in ka ce min ni dan bid'a ne sai muka zo muka same ku ku cikakkun yan bid'a ne ba ma ku cikakkun yan bid'a ba duk duniya ma ba dan bid'a irin shaykhul Islam ibnu taymiya sai na zo na samu duk duniya ba almajirin shek islamu ibnu taimiyya kwaya ɗaya ɗan sunna dukkansu yan bidi'a ne to akwai amfanin ci gaba da karatun nan to shine yau nake so in raba muku zare fari da baki ko ba haka ba ai mu shekaru arba'in da biyar sun gaya mana kafurai mushrikai yan bidi'a ko ba haka ba to yanzu wannan karatun shi yasa na gaya maka yaron bai san abin da yake cikinta ba amma yau zai ji kuma wallahi da takalmin karfe na fita eh taka kuma kon mala mala yusuf sai dai ku toshe ku hanci billahi lazi abin yana da kauri kuma kafirci iya kafirci shirka iya shirka bidiya iya bidiya to yanzu na waye muku da kai na biyu a cikin ta'arifinsa da yake yi wa shau aliyu harazimi to malam ya dawo kan hanya ba ya tabbata jawahirul ma'ani na shau aliyu harazimin ne eh, bai san me shi ba ne ya je ya ce ah, litabin muhammadu bakari kuma dama na gaya muku intanet ya gagara samu an yi gogulin an yi gogulin babu littafin jawahirul ma'ani na muhammadu bakari har na ce don allah ya kokota ya turo ko ba haka ba to yanzu ya dawo har ya yi ta'arifin waye shehu aliyu harazimi <laughs> a koya masa kamar zan ko to na biyu da ya zo ya ce to ku gane bambanci tsakanin shau aliyu harazimi da ibnu abdulhadi mai ukudu duriya ibnu hadi mai ukudu duriya almajirin shai ibrahim ne a almajirin shek ibnu taimiya ne kuma ya yi karatu a gabansa shi ya rubuta littafin amma ya rubuta ne bayan mutuwan ibnu taimiya amma shi shau aliyu harazimi ya rubuta jawahirul ma'ani ne a kaidin rayuwar shau tijjani shi ya yi wa fatima ya bar shau tijjani a duniya abin da yake so ya nuna maka a nan wato zai iya ya ce ai duk abin da aka rubuta a nan ibnu taimiyya bai san da su ba amma jawahirul ma'ani wasu abubuwa mashau tijjani ne ya faɗa da bakinsa to akwai magana biyu a wajen na farko idan baka yadda da littafin ba kaf gaba ɗaya to yabon da aka yi da zigin da aka yi masa yana da malamai ɗari biyu ya yi gwagwarmaya ya yi kaza duk wannan alkhairinsu da kirkinsa shi ma ba za ka yadda da shi ba in ka yadda da kirkin amma wasu abubuwa na shirkoki na kafirci na fidiya da aka yi ka ce baka yadda ba wannan baka isa ba kai kadan afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab saboda haka in za baka yadda ba ka sinewa ibnu abdul hadi da littafinsa kai wurgi da shi tun yanzu tun ba a fara ba amma ba zai yiwu ka yadda da yabo da jinjinawa da kangabawa da aka yi wa ibnu taymiya kuma ka zo ka ce masa ba wannan ka yi saba wallahi kai kadan a fami na na biyu idan ka ce wasu abubuwan ma shehul islam ibnu taimiya shau tijani da bakinsa ne ya faɗa a shau aliyu harazimi ya rubuta to shi ma nan kafari warwas muna da maganganun da ibnu taimiya da bakinsa ya gaya wa ibnu qayyim jauzi gashi nan a cikin mabarijus salikina Wannan ka shiga tarko fa illahi allazi la ilaha lawan lawali ya kwanto kan kura wallahi tallahi to saboda haka yanzu a takaice anan yace radiyallahu anhu su idan sun gaya wa kaji matukunan ya ce su alu sunna su ‘yan izala su salafa wato dala wanne ne a cikin mai kyau wahabiya izala alu sunna to wace ce mai kyau a ciki ku kanku fa kuna nan a daban-daban ka fahimtar zan ko suka ce to su suna fata ne suna addu'a ne Allah ya yarda da mutum to mu din ba fata muke yi ba me ma'anar radiyallahu anhu din ba mu ma mun tabbatar ba muna fata ne amma a farko ba haka kuka faɗa ba me yasa kuke challenging namu me yasa muke ga shehi na radiyallahu anhu sai ya zo ya sinci a cikin littafin ana gaya wa ibnu abdul hadi radiyallahu anhu shasa sa na gaya muku yau fa al'amari zai ɓaci to kaga yanzu a nan ma in mu mun cewa shahidai mu radiyallahu anhu mu yan bidi'a ne mu mushrikai ne to kaga san makal sun dawo kan abin to a gurguje karatun yana da yawa wannan duk maganar da aka faɗa ibn abdulhadi shi ya fahimta da duk abin da zai biyo bayan maganar sa ce sai ce alhamdulillahi na amanu wa nasta'inu wa nasta'in ko ya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman shiryarsa wa nastaghfiru muna neman gafara sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah da sharrin abubuwan min sayyi'ati a'malina da munanan ayyukan bai yi hadikin lamun fala da wanda Allah shirya ba ya ويمكن أن إلى ولكم أن لا يبتلكم في إشكاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيتي إن شهد وأن الله جوا شيء أبو كان لا بين أبو التريا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi da iyalansa da sahabbansa da aminci mai tare da wannan ita ce abin da ake kira da kubbul hada da ake ce maza Allah ya gabatar da wannan idan zai yi ba sai ce amma ba a bayan haka ba yi haka ne doktor yasirin sama wannan wani yanki ne a takaitacce karami bibiki hali sai na bashe wajen ambatan halin shugaban hukumar shehu yana da malam musa ibn taymiya sai kamar yadda muka faɗa malam musa ne kuma yana daga cikin ɗaliban sama masu ƙwazo wanda suke karatu kai sai gare shi da ce shehul islam da dini wanda shi ne shehul islam da kiyin dini da kamar sankinan abin abbasi alkunyar sankinan ahmad ibn taymiya sunan sankinan rahimahullah Allah ya tansa da rahmah wa rubiyan kuma Allah ya yarda da shi wa azabu aljanna da rahmatihi kuma Allah ya bashi gidan aljanna da rahmarsa ana kare gidan cikin aqida da sunna ba sa cewa malaman su dan aljanna ne kai tsaye sai dai suka roƙa musu Allah ya ba su aljanna din ballantana har su ce za su raba wa wani wannan bayanin na gidan wani mana to karatu ya kare ya ji daga gare mu kuma yanzu yanzu anan akwai bullet guda biyu <laughs> na gaya muku karatun nan ba za a yi ba ba bari yau karatun yau ya fito ku gani Malam Yusuf, yau in muka yi karatun nan, satin sama ya yi karatun nan, kafin mu yi na uku wani abu zai bayyana insha Allah ta'ala. Aika al'ukudu ba zai karantu ba, littafin kafirci ne, littafin shirka ne, sun kai ibunu taibiya matsayin Allah, sun kai ibunu taibiya fiye da annabawa, yau dai bari za ku ji, zan yi muku, za mu karyata karyansa. Yanzu kafin nukuta na karshe, ya ce, fi zikiru hali sayyidina wa shaihina. fi zikiri halu sayyidina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce bai kai a ce masa sayyidina ba saboda me salatan da suka zo babu sayyidina duk salatul ibrahimiya babu sayyidina a cikinsa to saboda haka bidi'a ne a cewa manzon Allah sayyidina in za ka yi salati ka ce Allahumma salli ala sayyidina to bid'a ne gashi suna gaya wa ibnu taymiya sayyidina ko ba ku ji mai ishirin ya yi musu raddi ba a duhu mun inna aisha ka an gadu ba a bi duniya a hasiduku wai annabi kake wa hasada kada koro ya munafu but Allah ya kashe ka inna ka an kun ai rayuwar ka bata da wani amfani bala ka mutu mu huta yafi alheri fa huwa shi wannan shugaba ne Muhammadu fil duniya wa fi dini duniya da lahira sayyadu shi shugaba ne ku rage mu wani abu ne eh an fahimci zancen akwai abin da kaje ka taba mana an fahimci zancen ku je ku tuba can eh an fahimci karatu cewa suka yi eh fi duniya wa fi dini yadu. an fahimci zancen ko shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira shi shugaba ne in ji can alfazazi yanzu sun manta da wannan kyan fa kamar zan can ko in maye ya manta bai ba ta manta ba suka ce ba za a faɗi sayyadina ba yanzu a magashi ana gaya wa ibnu taimiya sayyadina an fahimci zancen Allah Allah Allah an fahimci karatu Abinan a rage fankoki guda uku na bayan nan wanda ya san kanshi ba yawa to ga gida an bayan zancen to yanzu wannan shi ma a gurguje mu wuce shi kun gane cewa mutanen nan ba sa girmama annabi ne a'a sun fi girmama ibnu miya. in an cewa annabi sayyadina to an yi shirka an yi bidiya amma za a iya gaya wa ibnu sayyidi sayyidina wannan kezin mun sha yin sa shekarun baya an bai zancen to ya faɗa da bakinsa sai ya zo ya ce aha Rahima rahimahullahu an fahimci zancen Hullahu. Allah ya yi masa rahama wa radiyallahu anhu suka sake maimaitawa Allah ya yadda da shi wa asabahu aljanna bi rahmatihi Allah ya sashi aljanna cikin rahamarsa an fahimci karatu sai anan ne sai ya sake yayi wata magana yace su alu sunna ba sa cewa su ‘yan aljanna, bale ma a ce shi din shehu Islam din yana raba aljanna da kansa. Ko ba ku fahimci zancen ba, ko cajin wancan abin ya kare ne? Hello? hello an fahimci can? to kun gane yanzu inda muka dosa to yanzu al'ukudu duriyu shi za mu sa ya bashi amsa shin wai suna gaya wa shekinansu 'yan aljanna ko ba sa faɗa <laughs> Malam, dadi da gobe saurin zuwa. Kai, amma lawan turaba ya yi kasa ba eh, Wala <laughs> ni tausayi yake bani ba wani dan izala ko ba wahabiye da ya yi gingirin da ya ce zai fassara al'ukudu duriyo amma shi wannan sausayi ya deɓe shi <laughs> kaba yi zancen ko ya ce zai fassara al'ukudu duriyo to gashi nan malamanku suna cewa a ah, Alu sunna suna cewa shehinansu yan suna tabbatarwa shehinansu yan aljanna ko ba sa tabbatarwa kuma shehinansu suna raba aljanna ko ba sa raba aljanna to ga karatu na gaya muku ba sai dai a toshe kunne kuma a toshe hanci abun muninsa ya kai muni ma Malam Yusuf eh kuma ayi istighfari dubu dubu A yi wa kuma annabi Muhammadu salati dubu an fahim can saboda me saboda abin ya kazanta ya munana an fahimci zancen? to shehu malami almajirin ibnu taimiya a cikin marsiyan da ya yi bayan mutuwansa ya ce na fidal midadu adatu madami'i sa alayya idan dam'u dam'u ku ji wata karya a wajen almajirin ibnu taimiya na fidal midadu ya ce wajen yabon ibnu taimiya wadansa ya ce kab ya kare fasa'adattu madami'i da tawadan ya kare mala ali sai hawaye suka kawo gudumawa suka maye gurbin wadan yanzu tawada ya kare da me yake rubutun da hawaye fa alayya sai tawadan a sai hawayen su ma suka saba mun suka ɓaude mun ma'ana sun ki zuwa kenan kenan ko addam'u sai jini fasa'ada sai ya zo ya taimaki ya mai gurbin ainihin wato hawaye an fahimci karatu? kun taba ji ko a a wannan magana na kirga baitukan da ya rubuta gaba daya saba'in da biyar ne ya yi bayan zo an fahimci zancen sai dai kudin rage kaɗan eh an an fahimci zancen tawadan ya kare sai hawaye ya zo ya miye gurbin tawada ku ji wata kalma A asa alayya sai hawayen suka saba masa hawaye ba wai suka saba masa suka daina zuwa yace to in ka saba mun je ka ai akwai jini jini sai ya zo ya miye gurbin hawaye da jini ya rubuta yabon shehul islam wai wannan alu sunna ne mai ke maganan nan ana fahimtar karatu yanzu wannan shimfiɗa ne kafin mu je mu tabbatar da cewa suna tabbatar da shekinansu yan aljanna ne kuma shekinansu suna raba aljanna jadar dari han gamamatun taski sarahu alai alal mada wata dumu jadab darihan gama matun girgije ta yi baiwa a wani kabari bisham amma kabarin asham yake ma'ana girgije ya zo ya yi baiwa a kabarin ibn taimiyya girgije taski sarahu girgije ta zo ta shayar da kasar da ibnu taimiya take kwance alal mada a dawwame mana yana ta zubarwa wata dumu kuma za ta dawwama a haka abin ji karatun wasa ka jawo ratu minar rida tata turabi sahabul abuhi musjamu wa saka kuburan wannan girgijan ta shayar da kaburruka jaworatu suka yi makwabtaka wanda suka yi makwabtaka da duk kabarin da suka yi makwabtaka da kabarin ibnu taimiya to ibnu taimiya yana shayar da su minar nida saboda yadda da Allah ya yi masa tata turabi wannan gawan da aka binne ba a ƙarƙashin ƙasa sahabul abuwi shi girgije ne na abuwa ya yi wa kaburruka wajen duk abuwa su shiga aljanna musjamu shi wannan girgijen mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne lawan tiramun bai sabon da yake cikin nan ba ku ba kabari ibnu taimiya gaba daya kaburrukan da suka makwabce su gaba daya yi musu abuwa shi wannan kabarin tana abuwa tana tana tana abuwa duk wanda ya yi mata abuwa aljanna zai shiga komai zunubinsa in dai kabarin yana kusa da kabarin ibnu taymiya to halatin mi yanzu shi lawan trayom ya su alu sunna ba sa cewa shehinansu 'yan aljanna sannan kuma ba sa raba aljanna to yanzu mai ibnu taymiya yake yana? nan bai kare ba ba tuba liman amsa mujawiru turbihi min ajili hajarul mujawiru yukramu tuba farin ciki ya tabbata liman amsa wanda ya yammanta mujawiru yana makwabtaka da turbihi kasar ma'ana yana makwabtaka da kabarin ibnu taimiya wanda duk yake makwabtaka da kabarin ibnu taimiya babban mutum ne farin ciki ya tabbata a gare shi zai samu kyautan afuwa zai shiga aljanna bilaki sabin wala ikamin ibn taymiya zai masa abuwa ya shiga aljanna Bala <laughs> Yusuf wannan duk karami ne ba abin da nake faɗa. Ba mu zo inda hankalin musulman duniya yau zai rikice ba. shi yasa nake cewa ibnu malam yusuf duk duniya ba almajirin ibnu taymiya ahlu sunna kwaya daya yanzu mai faɗin wannan magana ahlu sunna ne akwai a mushriki tantiri irinsa ba malami kwaya daya a zo a gaya mun daga shi ibnu taimiya din zuwa kan almajiransa mutum kwaya ɗaya ɗan sunna ibnu taimiya tantirin mushriki ne tantirin ɗan bidi'a ne kaf almajiransa tantiran ɗan bidi'a ne dalili ai yanzu shi ibnu abdulhadi da ya rubuta wannan littafin ɗan sunna ne ba dai ya yadda ba ne ya rubuta wayannan maganganu maganganun da in ka gaya wa annabi za su ce maka kai kafiri da kai mushriki ne ce ne za ka je ka nemi alfarma a kabari manzan Allah ka ji abin da za su gaya maka sun ce haramu ne maka je ka kalli kabarin manzan Allah ka yi addu'a amma yau ga shi nan ta tatturabi a karkashin kasa to akwai ba girgijen akuwa ma'ana ibu taymiya kenan wanda yana abuwa ga kowa suka ce tuba farin ciki ya tabbata liman amsa mu mujawir turbihi ga wanda ya yammanta ya hada makwabtaka da kabarin ibnu taymiya to wannan babban mutum ne muna yi masa farin ciki saboda zai samu afuwar ibnu taymiya min ajliha saboda alfarmar ibnu taymiya jarun mujawiru jarun makwabci almujawiru wanda ya makwabci kabarin ibnu taymiya yukurimu za a kirmama shi min ajiri min saboda wannan kabarin to duk wanda ya hada makwabtaka da kabarin ibnu taymiya yukuramu za a girmama shi za a yi masa afwa yi Yusuf, ba mu je kazantan ba ba. Layi layi sun tabo bala'i ba. Kana fahimtar zancen? Amsa ya manta wata atul ardi a karkashin kasa? Urusun akwai ango. An kai sabon ango cikin kabari. wanda za a yi walima za a yi liyafa nawa wanda aka ciro shi daga wani guri aka kai shi wannan gurin to a ango ne aka kai fiha a cikinta wa faukal arji fina ma'atamun a saman kasa kuma muna nan muna zaman makoki ango kuma yana cikin kabari a kwance haza wannan duk liyafan da ake yi na duniya ne wa amlaku sama'u mala'ikun sama ka haffuhu sun zo kin kewaye kabarin ibnu taymiya mala'ikun sama ta haffuhu sun zo sun kewaye kabarin ibnu taymiya fi kulli yaumin a kowane rana wannan in sun gaji sun tafi wayan nan za su zo su karbi wayan nan sun kewaye kabarin Ibn taibiya amlaku sama'i mala'ikun sama la tamallu wa la ta'amu ba sa kosawa ba sa gajiya nan mala'ikun dundundar suna nan a kabarin Ibn taibiya honorable <laughs> honorable kai ibn taymiya babba ne ba wai manga kai ka san kamkura la ilaha illallah to ya ardu ya ardu sirti bihi qaraudatil jannati linuzuliha fi kulli yawmin mu'samu ya ardu ya ke kasa sirtikin zamo bihi da albarkacin ibnu taimiya ka raudatul jannati kin zamo raudatul janna kin zama dausayin aljanna kasan da kika dauki ibnu taimiya da albarkan ibnu taimiya kin zama raudatun min riyadil janna manzo Allah ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna to kabarin ibnu taymiya ma raudatun min riyadil janna a'a ku lawan turawan ya ji karatun nan yau <laughs> ban gaya ku ba lawan turawan bai san bala'in da yake cikin nan ba amma tunda ya tako ba za mu raga ba billahi la ilaha illa huwa sai yayi da kuma ba za mu ba za mu daina bude wutan ba eh ta wani mutum ta wani mahaukaci ne zamanin Obasanjo shi bai zo zamanin nan ba ma in ya zo zamanin nan bai san abin da zai ce ba ya ce shi bai taba gani zamani irin na, na, na Obasanjo ba ya ce duk duniya in ana yaki in an yi saranda za a dakatar da wuta ya ce mun yi saranda mun daga hannu Obasanjo ya daina har yanzu bai takaita buɗe wuta ba <laughs> to yanzu me zai ce in ya zo a zamanin nan na tinubu kamar zan can ko to ko sun yi saranda ba za mu yi saranda ba tun da abin rashin kunya ne to billahi lazi la ilaha illa ba ku sani ba mun gaya muku tun da Allah ya bayyana mu duk kararrayin ku sai mun fito mun gaya wa duniya billahi la ilaha illa ka ji ba wani banza wai mala'iku sun zo sun kewaye kabarinsa kai wai har wannan mai wannan ya fito ya ce shi ahlus sunna ne mushrikin tantiri dan bidi'a la ilaha illallah dama mujamala shehinan mu suke yi muku amma ba za mu yi wa kowa mujamala ba duk dan iska sai mun taka wuyansa wallahi tallahi billahi lazi sai mun yi jana'izar ibnu taymiya a cikin watan nan ba zai sake amfani a duniya ba yanzu ina kalubalantar su kaf almajiran ibnu taymiya na duniya su gaya min almajirin ibnu taimiyya kwaya ɗaya ɗan sunna shi dai yanzu wannan almajirin ya yi karatu a gaban ibnu taimiyya yanzu yake ya ɗauki alkalami da takarda ya rubuta wannan ibnu kayyim shi ne babban almajirinsa ya rubuta a cikin almabaju saliki na ibnu taimiyya yana kallon lauhul mahafuzu to yanzu ibnul qayyim dan sunna ne katon makaryaci lauhul mahfuz ba yana saman saman bakwai ba amma wai ibnu taymiya ya leka can ya gani bai sai nan ba fa yace ce ibnu taimiya da yusu yanzu in ya ga fuskanka ya ce ah, malam yusuf kana so ka kara aure ne ai na ga a zuciyarka to akwai bokan da ya wuce wannan a duniya akwai jan duban da ya wuce wannan ibnul qayyim yace fa ni gaira marratan ya sha bani labari ba so daya ba ba so biyu ba al'amari na gaibu wanda ni ban furta shi a baki na ba a zuciya na abin yake sai ce ah dan kai mu kana so ka kara aure ne ah shei ban taba gaya wani ba fa ce ai na gani a zuciyarka akwai zance mu je zuwa billahi la ilaha dukkan tiran yan bidiya ne kai mana yusu ni kam da ibnu taymiya ya mutu kam ba almajiransa na farko su suka sha ruwan wankan gawansa ba to akwai almajirinsa kwaya daya dan sunna ya dan in ya koya musu sunna billahi zai ba za su sha wankan ruwan wankan gawansa ba ibnu taymiya bai koya wai a gaba yanzu za mu zo wajen ya ce wai ibnu taymiya wai ya yi yaki da bid'a a yaushe ya yaki da bid'a in ya yaki bid'a almajiransa na farko za su shanye ruwan wankan gawansa in ka karyata wannan na ulukuru duriyu zan dauko maka almajirinsa ibnu kasir shi ma ya kawo a cikin bidaya wannan haya bilal yazi a ah, ba ku ji abin da suka rubuta bane wa ma kataba ulama suka jefa abin da malamai suka rubuta a mutuwar ibnu taymiya ba malami daya bane ba goma bane ba ɗari bane dubbai suka rubuta suka faɗa sai su suka ɗauka shi wannan ya rubuta ibnu kasir ya rubuta to ibnu kasir dan dan sunna ne ibnu kasir ya yadda an sha ruwan wankan gawan ibnu taymiya ya yadda an cinye magariyar da aka cuccu da gawan ibnu taymiya ibnu kasir ya yadda an yi tabo fulan da yake kansa dirhami ko dubu da nawa aka siya ban sani ba ya kai miliyoyi akwai abin da yake ai satin da ya wuce ba mu karanta wajen ba akwai abin da yake wuyansa saboda yawan kwarkwatan da yake jikin ibnu taimiya yana sosa jikinsa da shi shi ma kuɗi da yawa aka siya abin nan gaba bilali ba za mu bar wani dan iska dan bidi'a ya ce mana dan bidi'a ba akwai tatattu yan bidi'a irin ku ne yanzu mu je gaba ga mummunan kalma yanzu anan za mu tarar da shi ya ardu ya kasa sirjikin zamanto bihi da albarkacin manzo albarkacin ibnu taymiya ka raudatil jannati kamar rauda ta aljanna ma'ana kin zama dausayin aljanna yanzu in ka je kabarin ibnu taymiya to ka je ka je cikin aljanna saboda ne linuzuliya saboda saukan ibnu taymiya a wajen fi kulli yaumin mu'samu kuma kullum ana taro a kabarin ibnu taymiya kullum na mala'iku ne ko na waye ban sani ba amma kullum a kabarin ibnu taymiya sai an yi taro to yan uwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban taba ji kalma mafi muni na kafirci irin wannan ba Bale Yusuf wannan baitin ba don ba sun taba mu ba ba zan taba fassara shi ba wallahi tallahi alali wannan baiti ba don ya taba mu ba har duniya ta tashi ba zan fassara shi ba amma ga abin da suka ce lisiwahu tashqiqul juyubi wa inna ma shaqqul juyubi min mimma yulzamu tashqiqul juyubi kakkece riga ai ihu ai birgima idan mutum ya mutu ku wannan fa wani zuwa ga wani shehul islam ne shakkul juyubi wa inna ma shakkul juyubi kakkece riga saboda mutuwar ibnu taymiya mimma yulzamu ai wannan abun wajibi ne sai na fito muku da karatu muhammadun rasulullah manzan Allah ya ce inni bari'un ni na barranta an bayan zancen ko manzan Allah ya ce na barranta mimman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni bari'un min as-salikati wal khaliqati washaqati manzo Allah ce na barranta da mai daga murya idan aka yi mutuwa da masu takkece gashinsu da aske gashinsu da cire gashinsu wa shaqatu da wanda suke yaga riga suke yaga jikinsu to manzo Allah ya ce na barranta da su hadisin sahihul buhari ne to suka ce wannan hadisin na manzan Allah to sai dai ta yi amfani a kan wani ibnu taimiyya amma wannan zancen ba za ta yi aiki a kan ibnu taimiyya ba saboda haka sun mewa manzan Allah maganansa ba za su yi masa ɗa'a ba a kan wannan ibnu taimiyya ya mutu ba za a yi ihu ba ba za a kyakkyace riga ba ba za a yi kururuwa ba kamar ibnu taymiya ya mutu kai wannan hadisin ne siwa ku sai dai ga wani ibnu taymiya wa inna ma shakkul juyubi alaihi mimma yulzamu ai kyakkyace riga a bisa mutuwar ibnu taimiya ai wajibi ne saboda haka ya rasulallah wannan kafiran su za su bude baki su ce mana kafirai wannan mutum shi zai ce maka Alu sunna wannan mutum shi zai ce maka dan bidiya sun mero annabi zancensa suka ce wannan hadisin liswahu sai dai ta yi aiki a kan wani ba a kan ibnu taimiya ba ibnu taimiya ya fi karfin wannan hadisin. Allah shi ne masa albarka wa ibnu taimiya banzan bazara sinan ne la'anan ne marar albarka wai a ce hadisin manzan Allah ba zai yi aiki a kan ibnu taimiya ba manzon Allah ya ce inni bari'un min salikati wal halikati wa shaqati a ce wannan hadisin a wurga wa Allah yanzu wannan mutum ya zo ya ce maka wai shi ahlu sunna mu ahlu sunna ai mu ba ma cewa mutum dan aljanna ka ci gidanku dan kutumar ubanka ya za a yi mutane su raina wa addini hankali bayan na wai su suke mana wai su su alu su su alu sunna waye ibnu taymiya waye ibnu abdul hadi annabi yi magana hadisi a cikin sahihul buhari ba yake to yanzu wayannan mutane wai su za su ce maka wai suna aiki da hadisi manzan Allah bala'u ta taba jin wannan zancen a ce annabi ya yi magana a ce a masa imam malik abin da ya bada a mimbarin manzon Allah kullum kowaye a duniya Hazu za a yi a karbi maganarsa Hazu wa raddu kuma za a yi kowaye ko uban waye za a yi a masa da maganarsa yace illa sahibu hazal qabr sai ma'abocin wannan kabari Muhammadu Rasulullah. shi ne kadai idan mutumin da ya yi magana ba za a mayar masa ba amma almajiran Ibn Taymiyyah suka ce sun mayar wa annabi maganarsa Malam wannan ya amsa maka sunan musulmi in ba wai ya raina hankali mutum ba. 'yan yi zalaba raina mutane saboda shahidanmu sun yi shuru wai lawan turabo saboda ka hadiyar turabar ka ce za ka fassara in ka fasa kai shege ne me wannan kazantar wai shi zai ce wai zai tono kazantar wani akwai billahi ne akwai waɗanda abubuwan da suka fi wannan muni dubbai a cikin littafin nan sun ce ibnu taymiya ya ga Allah ma Malam wani irin duniya muke ciki? Ibn Taymiyyah saboda irin wannan bala'o'in fa yau in ya shiga a kurkuku in yayi sati biyu uku aka roka aka cire shi bai zai yi kwana uku gudu ba sai an sake mai da shi. Wannan ne dan sunna? ina ya ga ibnu taymiya iga ya ga sunna ina almajiransa suka ga sunna wai ai gashi na yanzu ai raba gaddama shi yasa nayi muku shimfiɗa. yanzu ba ana mukarana ne tsakanin al durriya da kuma jawahirul ma'ani yanzu wanda ya ya mayarwa annabi zancensa me matsayinsa a musulunci kafiri ne ko ubanka ne shine abin da Imam Mali ya faɗa kullun yu'azu wa yuraddu illa sahibu hazal kabr shine kadai in yayi magana ko akan ubanka yayi magana dole ko ta yi maka ko bata yi ba sai dole ka yadda amma suka ce zancen ya zo ya fada wa kan shehi suka ce ba su yadda ba sun mayar lisiwahu sai dai wannan ai hadisin ta yi aiki akan wani manzan Allah hadisan ba suna nan ba da yawa ba. ka gane ko manzo Allah ya ce sabai abuna ya harumun nuhu wa surraku kuka da ihu ya haramta alal maiti a bisa mamaci likaurihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi muhammadu innal mayyita la yu'azzabu bi buqa'il hayyi. shi mamaci ana azabtar da shi da kukan rayayye wannan hadisi ma imam buhari ne ya rawaito shi ka gane ko wa kauluhu da faɗinsa wa man manniha alaihi alaihi inna hu yu'azzabu bima niha alaihi duk mutumin da yayi kuka ga mamaci to fa innahu ya sani cewa yu'azzabu za a azabtar da mamacin bima niha alaihi da abin da yayi kukan wannan hadisin Imam Muslim ne ya ruwaito shi daga nan ne sai wa kana sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya uzul bai'ata ya kasance yana rike yana karban mubaya'a alal nisa'i a bisa mata la yanuhuna akan kada su yi ihu kada su yi kuka qalat ummu adiya ummu adiya ta ce radiyallahu anha Allah ya yarda da ita fi sahihi a cikin sahihul buhari wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce inni bari'un ni babar na barranta ba ni ba shi mina salikati ga mai rusa kuka mai rusa ihu wal halikati da mai jajjan ah, gashi ta aske gashinta wa shakati da mai kakkece riga ba ni ba shi suka ce wannan hadisin ba za ta yi aiki akan ibn taymiya ba lisiwahu tashqiqul juyubi kakkece aljihu kakkece riga lisiwahu wannan ba hadisin da ake magana sai dai akan wani ibnu taymiya amma ba za ta yi aiki akan ibnu taymiya ba suka ce sun wa annabi wannan hadisin zancen nashi wa ma ku sani cewa shakkul juyubi kakkece riga kakkece aljihu alaihi akan mutuwan ibnu taymiya ai min ma yalzamu wannan ai wajibi ne yaya za a ce mutum irin ibnu taymiya ya mutu ba za a rusa ihu ba ba za a yaga riga ba ba za a yi birgima ba ba za a yi aski ba mu je gaba sa'idat bihi ardu A kama birim akama birimsiha mayyitan wa hazal mayyitu hayyun mukuram to ku ji wata sabuwa kuma al'ardu kasa sa'idat ta rabauta ta yi arziki bihi da albarkacin ibnu taimiya saboda me kama ta zauna birim birimsiya a cikin kabarinta Mai tan yana macece amma fa amma fa amma fa wa hazal mayitu wannan fa mataccen da muka faɗa din nan hayyun rayayye ne ibnu taymiya bai mutu ba yana nan raye mukurimu ana karrama shi ana girmama shi ibnu taymiya babba ne ba la ila malam yusuf ashe baka san ibnu taymiya ba babban mutum ne ba kan kura bai mutu ibnu taymiya bai mutu ba suka ce yana nan hayyun wa hazal mayyitu hayyun mukrimun wannan mamacin a'a malali kai kai ka shiga hankalinka yana nan a raye mu kurimun ana karrama shi ana girmama shi malam na gaya muku ba abu mai wari ne yanzu suna ta zagi suna tafasa to ni na rubuta babana ne ya rubuta a gidanmu aka rubuta tramol ne ya ce zai fasara shi yasa nake taya shi fasara eh ina taya shi fasara ne ai na gaya masa bai taba karanta ba a'a ai na gaya muku mu je zuwa nan da sati uku abin da yanzu yake gabana na ciccire su ya fi wayannan muni so ɗari na gaya muku kuma ba zan raga ba wala lai ba ba zan daga kafa ba sai mun tona gaba daya duniya ta san waye ibnu taymiya duniya ta san waye almajiran ibnu taymiya kafurai ne mushrikai ne tantirai ne ana waye yake bidiya kuma ana magana shirka wanda ya ce sun mewa annabi hadisinsa ina maganar musulunci to ya saurara yanzu mun zo kan, kan maganansa su sunna ba sa gayawa shehinansu ‘yan aljanna ko ba haka ya faɗa ba to yanzu muka zo kan zancen nasa malam yusuf ku biyo ni nukilan ilal jannati adinin ruhuhu ruhuhu ruhun ibnu taimiyya nukilat an ciro ta ila jannatin adini aljannan da aka kai shi mai su sun sani jannatul adini aka kai ibnu taimiyya a'a ku bari ai ina taya shi karatu ne yanzu Mukilat an ciro ruhuhu ruhun ibnu taymiya an kai ila jannatul adini ka gane ko waro wa hurun wa wildanun hurul aini hurun maksuratul fihiyam suna nan sun kewaye shi suna shashafa shi suna yi masa kisa wildanun muhalladuna kananan yara da suke kewaye a cikin gidanka in ka shiga aljanna tuntuni yanzu suna ta kewaye suna yi masa hidima fi hata hadamu sun a cikinta yanzu yana kwance a aljanna a cikin matan hurul aini da kananan yara suna yi masa hidima <laughs> to jismanuhu ta'atal ara'i wa ruhuhu fi maq'adi sidikin ridan Jismanu jismanuhu jikin ibnu taymiya tatal ara'i tana karkashin kasa al'ara'u ma'ana farfajiya fili amma abin da ake nufi cewa jikin ibnu taymiya tana karkashin kasa amma wa ruhuhu ruhinsa fi maka'adi sidikin inda malikin a a a a ai ba magana lokaci sai na karasa baitukan nan ai akwai babban babban romo har yanzu minti nawa muka yi a da ya cika minti nawa babu to ai za mu iya mu yi shi bari mu yi shi a garguje laukana lilkabril muhiti jismuhu ka gane ko laukana lilkabril muhiti bi jismihi da a ce kabarin da ta ɗauki ibnu taimiya lisanun na'ikun da tana da harshen da zai yi magana ya takallamu da ya yi magana yau man ko da rana guda ɗaya to latusma'at latus lasumi'at bushrahu man wafa ila arasatihi min khairi daifin yaqdamu da kabari yana da magana mana inda za a ara wa kabarin ibn taimiya harshe ya yi magana to da ya fito ya gaya wa duk wanda ya je kan kabarin magana a kabarin ibn taimiya to wannan fa wanda ka zo gun sannan dan aljanna ne yana cikin ni'ima da kabarin da ta faɗi haka an bayan zancen huwa fi lahi, shi ba yana makwabtaka da Allah ashraful manzali yana mafi girman masauki wallahu arabu Allah subhanahu wataala shine mafi jin kaifin ibadi ga bayi wa arhamu shine mafi tausayi to kuma aje wannan dan ga roman babban eh a ajiye shi to eh mu ajiye yanzu nawa ne miti awa daya bari in karasa wannan tabqilahu sab'u awahu ka gane ko wa sa'ayuhu wal hajru wal baitul atiku wa zamzamu ibnu taymiya babba ne ba kai na jinjina masa manga alanguro alanguro wai wai wai wai tabkilahu sab'u tawahu awafi guda bakwai da idan alhazai suka tafi hajji za su je su yi saboda Allah idan mai umra in yaje zai yi awafi bakwai da yake yi saboda Allah sun fashe da kuka lokacin da ibnu taymiya ya mutu ita tawafin ita ɗawafi bakwai din ta yi kuka saboda mutuwar ibnu taimiya wa sa'ihu sa'in da ake yi tsakanin safa da murwa su ma wannan sa'ayin su ma sun fashe da kuka saboda mutuwar ibnu taymiya a'a ya kamata mu tambayi tiramol wannan kamar annabi ne kuma ina so ni ma ba akwai tambaya minti talatin ba ni ma ina so in ya zo kan wannan zan tambaye shi ni ina so in ji wani irin kuka ne tsawafi yake yi eh kukan tsawafi ni nake so in sani <laughs> a'a ya ga mata ya gaya mana ka gane ko wal hajaru hajarul aswad ita ma ta fashe da kuka saboda mutuwar ibnu taymiya wal baitul atiku abar dundurungum da muke fuskantar sa din shi ma ta fashe da kuka saboda mutuwar ibnu taymiya wa zamzamu rijiyar zamzam ita ma ta fashe da kuka saboda mutuwar ibnu taymiya wata ta'addalu al-mihrabu gaba ɗaya ta barbare saboda me eh, man mutahajjidin wanda yake tahajjudi ma an rasa saboda farfajiyar gaba daya ta barbare ta rikice saboda mutuwar ibnu taymiya saboda haka aka rasa ma mai ta tahajjudi a farfajiyar ka'aba saboda mutuwar ibnu taymiya a wannan ranar bizikiri fi asharihi yatana'amu mai daga murya da zikiri eh, lokacin suhur aka rasa su kaf gaba daya daga karshe malam ya ce wal halku in nusibu ilaihi kawahidin fi ummati za mu zo mu yi sharhin wayannan bayanan sani sati mai zuwa suka ce idan ka tara halitta gaba daya halittun ubangiji kaf idan ka hada su in nusibu ilaihi in ka nasabta shi da ibnu taymiya to yace ibnu taymiya kawahidin fil ummati ibnu taymiya shi kadai makamar al'umma ne ibnu taymiya ma'ana inda zaka tattara al'ummar duniya kaf gaba daya da annabawanmu da shugaban halittar mu kaf in ka sa musu keli to ibnu taymiya in shi kadai ya ja daga zai ja mu in baka gane ba har yanzu malam yusuf ai akwai wani tallan da marsidi yake a da za su ce the only two car ko in the world haka ke turanci ka sani ba bature ba ne yasa suka ce marsidi and odas suka ce duk duniya moto biyu ne wani tallan da ake yi na motar marsidi a duk duniya motoci biyu ne tarkacen motoci gaba ɗaya na duniya su guda ɗaya ne marsidi shi kuma shi kadai to shine ma'anar wannan magana duk duniya mutane ɗaya ne ibnu taymiya kuma shi kadai mutum ɗaya ne shi shi kanshi shi kanshi shi kadai duniya ne ka fahimci zancen wa huwal faridu shine al'amu al'alamu mafi sani mafi ilimi duk duniya to tramol bari wannan ita kuma ta yawo a sati mai zuwa kuma a kowanda suka fi nan muni اللهم صل وسلم على الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق